ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير yayin da suka buɗe kayan abincin da suka zo da shi sai suka ga kuɗinsu an mayar musu da shi sai suka ce wa babansu me muke nema a wurin wannan waziri sama da wannan karamcin ga kuɗin mu waziri ya mayar mana da shi kyauta daga gare shi kuma za mu kawo abinci ga iyalanmu mu bayar da kariya ga ɗan uwanmu daga duk abin da muke ji masa tsoro, kuma mu ƙara awon raƙumi guda ɗaya a sakamakon tafiya da shi, ai ƙarin awon raƙumi abu ne mai sauƙi a wurin sarki.